Wasu mutane ɗauke da manyan bindigogi da ba a san ko su wane ne ba sun yi daren mikiya a wata unguwa da ake kira Kaduna Road da ke cikin yankin Sulaja ta jihar Niger, inda suka yi awon gaba da wani attajirin ɗan kasuwa mai suna Alhaji Umaru mai ƙwarya. Maharan dai sun harbi mutum guda wanda a yanzu rahotanni suka nuna cewa yana karɓar magani a babbar asibitin Gwagwalada. wani al'amari dai da ya faru bayan kammala sallar isha'in ranar Lahadin nan da ta gabata ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna wannan unguwa har kawowa wannan lokaci dai babu wani bayani game da inda aka shiga da wannan ɗan kasuwa. Malam Muhammadu Sani makwabci ne ga wannan ɗan kasuwa da aka yi awon gaba da shi ya yi mani ƙarin haski akan faruwar lamarin a cikin hirar da na yi da shi ta wayar salula. sun kawo kawai sun kama a wajen wajen ya masallaci bayan ya yi sallar isha idan da ka gida suka harba gani da bindiga da suka har ta wani bawa Allah wanda shi ma yanzu ya ce wannan da ya loka gamba sun sa su wanda su su kai shi asibitin ruwa wani da. To shi kuma ne jin kwaro tun da hankali da shi har zuwa yanzu nan da muka magana da k'u ba wani labari game da shi ba. da wani lokaci ne eh, jiya din. Da tsarin karfe bakwai da rufi. Eh na bayan son kai shi. To kamar shi wannan mutum dan siyasa ne a nan koko dan kasuwa ne. Dan kasuwa ne mai zaman kai. To me kuke ganin ya jawo mishi wannan abu? To, yanzu ba ga wannan al'amari mu dai kawai al'amari ne dole da Allah babu wanda zai iya cewa ga dalili ko ga abin da ya jawo shi. To kuma ba ku da wani bayanin inda aka yi da shi. Babu wanda ya san yadda aka yi da shi tun lokacin da kuka tafi da shi din nan kasuwa ya nan. To ko a zaton ku ko su wane ne? Gaskiya ba mutum da zai iya zai ce wai mutum wani kaza ne ko mutane yan kaza ne wanda suka zo kuka tafi da shi. To yanzu eh, su jama'an tsaro kun kai Ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da faruwar wannan lamari. Mr. Richard Adamu shine kakakin 'yan sandan jihar Niger. Eh, mun samu report din har inda sun shiga ba labarin su wanda suka dauke shi ba ku samu kun tantance ko masu kidnapping ne ba ko wayanne iri ne ba? An dace ce dai akwai wanda sun zo da mota an kinkin shi an sa mota an wuce da shi. amma har yanzu da zai zai bada mana ga inda suke ka irin makamin da su rike ga irin motar man da an zo da ba wanda ya zo a ce yanzu da zai bada mana to yanzu sa wani hali ake ciki to muna kan magana muna kan da ciki dole muna kokari yanzu mu samu ko zamu ya samu zuwa wajen mutane shi sannan dai mu gan ko mutane za su kira Lamarin sace mutane a yi garkuwa da su domin neman kuɗin fansa a yanzu ba wani sabon abu ba ne a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.